الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقدف أثرهم وسار على ناجيم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata litinin yau talata talata bakwai shida ga watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda daidai da ashirin da takwas ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu Sani Abda wanda ke namba talatin da tara Yakubu Avenue daura daga ladimar Road Angwani a Kaduna wannan ƙasa ta muta Najeriya muna gudanar da tafsirin littafin Allah subhanahu wa ta'ala na wannan shekara a cikin wannan matsalaci mai albarka inda muka kwana a cikin suratul baqara aya ta ɗari biyu da uku yau da izinin Allah za mu tashi a kan aya ta ɗari biyu da hudu a jerin gwanon. tafsirin wannan shekara wanda shine majalisi na takwas za mu tashi a daidai aya ta hudu inda Allah maɗauki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما قلبه وهو علد الحصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفتح يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد wannan aya dalilin saukanta shi akwai wani mutumi daga cikin munafukai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake kiransa al bin shariqin al mutumin al to yana da alƙawali da banu zahara wannan mutumin yana da dalilin da yasa ake ce mai al kamar yadda imamin wahidi ya ambace shi a cikin asbabin nuzul haka imamul kurtubi a cikin tafsirinsa haka imamul gazawi imamu tabari ma ya kawo wannan haka imamu ibn kathir a ƙarƙashin tafsirin wannan aya wanda asalin sunansa ubayyu amma ana ce mai al'akhnas saboda ya janye mutane 300 daga cikin munafukai a lokacin da za a yi yakin badar suka janye suka bi shi suka wuce aka bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mushrikan Makka dalilin da yasa ake ce mai al-akhnas kenan to wannan mutumi sintirin munafiki ne kuma mugu ne amma a cikin kissansa akwai ilimi mai dimbin yawa da farko ishara ne cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba dan da ya san gaibi da zai zo wurin manzan Allah ya ce wa manzan Allah wallahi ina kaunanka kuma Allah ya san cewa ƙarya yake yi amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai sani ba kuma abu na biyu mutum ne mai zalaƙa ya iya magana in yana magana za ka saurare shi saboda salon iya magana amma idan ya yi musu da mutum ba wanda ke samun galaba a kansa in dai za ku ja shi sai ya kure ka saboda iya maganarsa da salo na iya magana kuma wannan ita ce usulubi na munafikin mutum duk wani lankwaya magana ya iyata to shi wannan mutumin imamu siddi yake cewa nasalat fil aknas bin shariq a thaqafi wannan ayar ta sauka ne akan wannan mutumi da ake kira akhnas wanda asalin sunansa ubayyu ja'a ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa azhara al-islam ya bayyana shi musulmi ne ya bayyana musulunci wa fi batinihi khilafu zalik amma fa a cikin cikinsa a zuciyarsa akasin haka ne ba irinsu ba ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka da rasulullah wallahu ya ya'lamu innaka da rasuluhu wallahu ya yashhadu innal munafiqina lakadibun Allah madaukaki yake cewa idza ja'aka almunafiqun idan munafikai suka zo maka qalu nashhadu innaka da rasulullah suna ce maka su sun shaida kai manzan Allah ne wallahu ya alamu innaka la rasuluhu Allah ya san kai manzansa ne wallahu ya yashhadu amma Allah yana shaida maka innal munafiqina lakadibun munafiqai wallahi ƙarya suke ba su yadda kai manzo bane ittakhadhu aymanahum junna imanin da suka ce sun yi da kai garkuwa suka ɗauke shi amma wallahi ba su yadda kai manzan Allah ba ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan mutumi haka yake zaton cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam bai san komai ba to da ya fita akwai shuka da mutanen madina suka yi wanda suke girbansa a matsayin nomansu suna amfana da shi da ya fita ya kai wajen sai ya sa wukansa da gatarinsa da addansa ya baje wannan shukar saboda kiyayya raƙumin da suke ciwo a gefe din ya daddatse su ya kashe su to wannan dalilin aikin da ya yi sai Allah maɗaukaki ya saukar da wannan aya yake ba da labari a kansa yake cewa wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil duniya. daga cikin mutane akwai wanda maganarsa na birge ka in yana magana saboda me idan yana magana za ka zaci ƙarin asabari ne wanda aka jera shi saboda haka ne Allah ce wa iya kulu tasma li qawlihim ka annahu khushubun musannada idan za su yi magana za ka saurari maganan sun iya magana munafikin mutum idan yayi magana za ka ce duk duniya ba mai imani irinsa amma a cikin zuciyarsa bai yarda da addinin Allah ba kuma babu imanin ma a cikin zuciyarsa amma in yana magana ya iya salon magana wallahi dole ka nutsu da shi kuma idan ya ce maka wannan abin kaza ne saboda iya salon magana za ka saurare shi tun da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce inna minal bayani la sihran a iya magana akwai sihiri shine ake kira sihirul kalam sihiri na zance idan yana magana wallahi dole ka nasu ya iya magana amma zuciyarsa cike take da kafirci da mugunta da keta amma idan yana magana za ka ce kai ga mumini nan. ya iya magana to wannan shine Allah ya ce idan ya yi magana an yu'jibuka qawluhu fil hayatin duniya. in yana magana maganarsa za ta burge ka a rayuwarsa ta duniya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi yana shaida wa ubangiji akan abin da ke zuciyarsa wa huwa aladul khisam ya iya tsananin musu ya yake amma a zuciyarsa babu Allah bai yadda da Allah ba kuma idan yana musu wallahi dole ka kyale shi saboda ba a taɓa samun nasara a kansa iya musu to kaga wannan mutumin shine wanda ya wannan aiki shine abdullahi ɗan abbas yake cewa annaha nazalat fi nafarin min almunafiqin wannan ayar har ila yau ta sauka a wata tawaga ne ta munafikai takallamu fi khubayb sun yi magana ne akan khubayb bin adi wa ashabuhu alladhina qutilu bin raji' da abokansa da aka kashe su a cikin raji' shi khubayb bin adi bawan Allah ne mutumin kirki bayan yakin badar aka yaudare shi ƙuraishawa suka kama shi da suka kama shi sai suka siyarwa mutanen makka a matsayin bayi mutanen makka sai suka gan a ah, ai faduwa ta zo daidai da zama tun eh, da an kashe musu manya-manyansu a yakin badar mutane wajen saba'in to yanzu ga wannan sun kama bari su ɗau fansa su kashe shi shi ma da suka kama shi sai aka turke shi Kobai kuma bawan Allah ne yana da alaƙa mai ƙarfi tsakaninsa da Allah wata rana yana zaune sai ɗaya daga cikin matan makka yaranta na rarrafe ana kiransa musa sai ya tafi ruu a rarrafansa kawai sai shiga cikin cejin da aka ɗaure shi sai kuɓaɓi ya ɗauke shi yana wasa da shi da babarsa ta hango yaronta ya shigo har kubaib ya rike shi sai hankalinta ya tashi saboda sun san cewa za su kashe shi kuma shi ya san kashe shi za a yi to kaga mutumin da ya san za a kashe shi kaga bari ya kashe wannan shi ma aiko sai ta firgita da ya rike yaron da ya ganta ta firgita sai ya kalle ta sai ce a tazunnina an yi katilu ce kina zaton zan kashe shi ne sai ya ce mata ma ana bai katili ni ba zan kashe shi ba sai ni ka yaron sai ta karɓi yaron kaga ta samu nutsuwa cewa mai ba za a kashe shi ba lokacin kuma sa'idu bin amir al-jumahi lokacin shi kuma bai musulunta ba ya ce wani lokaci idan ka leƙa kubai yana cin a sai ka zo ka da shi yana cin abincin da ba ƙurai shawa suka ba shi ba ya ce wallahi a garin maka ba irin wannan abincin amma an ka leƙa shi zai ka gan shi yana ci wa ya kawo mai Allah daga sama to kurai ranar da aka zo yanka shi yanka shi suka yi gunduwa-gunduwa kuma yankawan irin yankawan wulaƙanci idan aka ɗaga shi haka sai a yanke wannan zanen da ke jikin hannunsa sai a yanke shi a ɓantali kaga ai kisan da yake na wulaƙanci kenan ko kaga in aka kashe mutum lokaci ɗaya ya sanar ya muhu wuta sai a cire yatsan sai a ce mai ya kake gani inda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ake mai irin wannan datsan ya za ka ji kai kuma kana cikin iyalanka sai ce gwara a ce kaya ta so ni da a ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin damuwa sai a ƙara yankawa sai a mai magana to a lokacin da suke mai wannan abin sai ya yi baiti na waƙa yake cewa wallastu ubali hina uktula musliman ala ayi jambin kana fillahi masra'i wa zalika fi dhati ilahi wa in yasha yubarik ala awsali shalwi mumazzai yace walastu ubali hina uqtula musliman ni ban damu ba a lokacin da za a kashe ni a matsayin musulmi ala ayi jambin kana fillahi masra'i kowane bangare na fadi na mutu zan sami yardan Allah wa zalika fi zatil ilahi wa in yasha hakan na faruwa ne a zatin ubangiji in ya ga dama yubarik ala awsali shalwi mumazza'i zai yi albarka akan gaban da ake yanka ta gunduwa gunduwa wa kenan gabansa kenan ko ya ce da ya ɗaga kai sa'idu bin amir al-jumali yake ba da labarin ya ce da ubaid ya ɗaga kai sai ya ce assalamu Alayka ya rasulallah sai sallama zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah yana madina a zaune cikin sahabbai sai aka ji ya ce wa alaikumus salam ya khubayb yayi sallama yana makka Allah ya ɗauki sallaman ya kai wa wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a Madina yana yin haka ko sai ya ɗaga kai sai ya ce Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wala tubqi minhum ahada Sa'idu bin Amir al ya ce tun daga ranar, in na rufe ido sai na ga kaman tsawa za ta faɗo a kaina ta yi rugurugu da ni saboda wannan addu'an da kubai ne ya ce tun daga ranar na kasa gane kaina dukkanin riga na lalace na shiga cikin damuwa ya ce har sai da na samu nasuwa addinin musulunci shine musulunci kawai sai da ne kalmar shahada wannan addu'an ya zama dalilin musuluncinsa ya ce yana musulunta da ya shiga musulunci sai ya tambaye su don Allah waye Hubay bin Adi suka ce ta wannan mutumin bawan Allah ne duk addu'an da ya roƙa Allah na karba sa'id hannun amir jumahi yana jin haka sai hankalinsa ya tashi me yasa hankalinsa ya tashi saboda ya san addu'an da ya yayi ya ce Allahumma ahsihim adada ya Allah ka iyakance su adadin su ɗaya bayan ɗaya mutanen da suke wurin nan gabaki ɗayan su ranka su da suka tsaya aka mun wannan wulakancin ka kiyaye su waqtulhum adada kai kashe su ɗaya bayan ɗaya wala tubqi minhum ahada kakka bar ɗaya daga cikin su yace ni tun daga ranan sai na shiga cikin tashin hankali wani lokaci idan abin ya zo mai suran kashe kubai da ya zo mai a zuciya sai fita hayyacinsa sai koma kamar farfadiya sai shiga cikin damuwa har da ya zama gwamna a garin shims a zamanin sayidina umar sai da mutanensa mabiyansa suka kawo karansa wajen sayidina umar a kan abu guda uku sai na umar da ya kawo musu ziyara ya ce ya gwamnan ku suka ce gwamnan mu masha Allah ma da da irin wannan gwamnan da ta samu amma fa gwamnan mu yana yin wa'ansu abubuwan da gaskiya ba ma jin daɗi sai na umar ya ce menene suka ce na farko baya zuwa aiki da wuri muna arga shi zuwa aiki na biyu yana keɓance rana a sati ba mai ganin sa a cikinmu mu kuma ya za a ce gwamnanmu muna da damuwa a rana ɗaya ba za mu iya ganin sa ba na uku idan muna mitin da shi sai ya fita hayyacinsa mu kasa gano kansa zuwa na wani ɗan lokaci sannan sai ya dawo hayyacinsa mu kuma wannan abin na bakanta mana rai ya za a ce gwamnanmu yana haka na hudu idan mun je wurinsa da daddare baya sauraron mu sai na umar ce to ni dai na san wannan bawan Allah ne ya za a yi da kuma mutanensa sun kawo kara amma bari in hakuri sai da gari ya waye aka zo mitin ga shugaban duniya ya zo shugaban kasa na duniya ya zo sai da na umar amirul mu'minin sai ce jama'a ne kuka kawo karan gwamnan ku jiya ga gwamnan ku sai ku faɗi abin da ya suka ce baya zuwa aiki da wuri sai na umar ce kaji abin da suka ce ya ce e ya ce me za ka ce ya yi shuru ya ce wallahi in ba don kai da ka zo ba zan faɗi ba ya ce a gida na ba mai aiki ni nake taya iyalaina da wanda suke karkashi na aiki sai na tabbata kowa ya samu abin da yake bukata dalilin da ya yasa nake zuwa ke kenan sannan in taho yanzu da gwamnati ke bukata yana bukatar ne ma'aikata an warware wannan an san cewa ba laifinsa ba ne ko sai na ya ce me kuke zarginsa na biyu a kai suka ce yana ajiye kwana ɗaya a sati ba maganinsa mu kuma ya za a ce ni a kwana ɗaya awa ashirin da hudu za mu iya ganin gwamnan mu ba wannan shi ne abin da ke mana ciwo sai da umar ya kalle shi ya ce to me za ka faɗi ya yi shiru ya ce wallahi in ba dan kai da ka zo ba da ba zan faɗi ba ya ce a duniyan nan ta maliki yau din ban mallaki tufafi ba sai wanda da ke jikina ya ce kwanan nan da ba sa na, ina tuɓe wannan rigan in wanke shi sai in zauna a ɗaki tsirara har sai rigan ya bushe idan ya bushe a kawo min in sa dalilin da ya sa ba sa iya gani na ke nan yanzu an san matsalar ko sai ce me kuka ce yana yi na uku suka ce da daddare idan mun zo ganin sa baya bari mu gansa sai na mana ce to me za ka faɗi ya ce eh na raba rayuwa na biyu na ba su tun daga safiya zuwa yamma in dare ya yi na ajewa Allah ne abinda na ajewa Allah ba makhalukin da isa ya yi tarayya da shi shi sa ba na bari su gani saboda dare na Allah ne ibada nake da daddare saboda haka tun da na ajiye ibada na dare ba za su ganni da daddare ba ya ce to me kuke zargin sa a kai na hudu shine muhallin shayi suka ce in muna mutum da shi sai fita hayyacinsa mu rasa gane kansa har na wani lokaci mu kuma abin na mana ciwo a ce gwamnan mu yana fata hayyacinsa in ana mitin sai ce to wannan abin ya fi ƙarfi na ya ce saboda a lokacin da aka kashe kubai ina abi ina wurin kuma ya yi mummunan addu'a bayan na musulunta an gaya min cewa bawan Allah ne duk addu'an da ya Allah na karɓa. to idan na tana da halin sai in fita hayyaci na kada a ce Allah bai karɓi musulunci na ba shine hankali na ke tashi ku kasa gane inda nake yace wannan kuma ya fi ƙarfi na yi na bane to Sa'idu ibn amir al kenan to shi khubayb a lokacin da aka kashe shi da shida da abokansa kenan wa abuhum suka aibanta su suka ce mutumin banza ne fa anzala Allahu fi dhanbil munafiqina sai Allah ya saukar a wajen zargin munafikai wannan ayar wa madaha khubayb wa ashabahu sai Allah ya yabi khubayb bin adi da kuma abokansa da aka kashe a wannan lokacin da aka musu yanka na gunduwa gunduwa na wulakanci gashi sai Allah ya yabe su shi ne wa minan nasi man yashtari man yashri nafsahu ibtiqa'a mardatillah to wannan shi abin da ya sauka akan khubayb to Allah madaukaki yake magana akan wa'annan wato aknas bin sharif al-thaqafi shine Allah madaukaki yace wa huwa aladul khisam shi akan mutum ne mai tsananin musu wa idza tawalla idan ya juya baya daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me yake yi shine sai Allah yace sa'a fil ardi yana tafiya a doran kasa li fiha dan yayi barna a doron ƙasa wa yuhlika al-harsa wal sai ya halaka kayan gona da mutanen Madina suka yi yayi fata-fata su wan nasl sannan raƙuman da suke haihuwa duk ya kakkashe su ya daddatse su kaga bakin ciki saboda su yi asara ko kaga ai dukiya ce shine sai Allah ya ce wallahu la yuhibbul fasad Allah baya son birna a doron ƙasa wannan mutumin aiki ne nasa kuma haka munafukai suke yi shi sa katada as-saddusi da mujahid bin jabar da al rabiu bin anas dukkansu suka ce wa'annan ayoyin suna magana akan munafukai irin wannan mutumin al-aqnas bin shariq as da danginsa na munafukai babban cikinsu shine abdullahi bin ubayi bin salu saboda shine tushen munafukai na madina kuma dalilin da ya sa ya zama shi shine hassada ka san hassada bala'in guba ce idan ta narke a zuciyar ɗan adam tana mai da shi munafuki. to wannan abdullahi bin ubayi bin salu abinda ya mai da shi shi shine hassada saboda a lokacin garin madina mutane biyar ne ƙabilu guda biyar uku daga yahudawa biyu daga larabawa banu kainuka da banu nazir da banu ƙuraifa wa'annan su ne na yahudawa da aus da khazraj su kuma a cikin larabawa to aus da khazraj sun yi alkawali za su mai da shi abdullahi bin ubay bin salul a matsayin sarkin madina kaga zai samu sarauta kenan ko kaya za su shigo aiko shi kenan ana hakan an gama ittifaki sai maza Allah ya sauko madina to kaga kuwa maganan a bashi kuma shugabanci bai taso ba saboda zuwan wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya danne mai shugabancinsa da kuma ne sarautarsa wannan bakin cikin ya sa ya zama munafuki kuma ga shi bai da karfin da zai iya yakan manzan Allah sallallahu alaihi sallam sai ya ce imani amma a zuciyarsa bai yarda da musuluncin ba to wannan bala'in shine ya kai ga halakarsa ya fada cikin wannan musiba shi sa imamu ibnu Jariri na tabari a karkashin sa ya naƙalto daga muhammad bin ka'ab al-qurazi ya faɗo daga naufal yake cewa wa kana mimman yaqra'u al-kutub shi naufal din nan nauf yana daga cikin waɗanda suke karanta littattafai hala inni la ajidu sifatu nasin fi hadhihi al fi kitabillahi al-munazzal yace shi yana tsammanin bai samu ko zai iya samun siffan wa'annan mutanen na wannan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ƙur'ani wanda aka saukar qaumun yahtaluna ala duniya bigin mutane ne waɗanda suke kwaɗayin duniya amma suna cin duniya ne ta hanyar addinin musulunci ana malamai ne amma da malantansu suke neman duniya alsinatuhum ahla min al'asal idan suna magana malamai ne idan suna magana harasansu ya fi zuma zaki wa qulubuhum amarru min as-sabri zukatansu ya fi dalbejiya daci dalbejiya daci yalbasuna linnas miswakan ba'an suna ruɗa mutane kamar yadda ake ruɗa dabbobi wato tumakai yadda suke ruɗewa su ganin su bawo nan su tafi nan su bawo nan haka za su dinga kaɗa mutane wa qulubuhum ƙunubu zi'ab zukatan su irin zukatan kirkeci gila ya Allah ta'ala fa’alayya ya ƙari'una wa biyar da ni suke gara'a suke daya wa mutane abu amma kuma da ni suke yaudara mutane halaftu bi nafsi la ab'athanna alaihim fitna yace na rantsewa da kaina cewa zan jefa musu wata musiba bala'i tatrukul halim fiha hairan mai juriya a cikinsu za ta rikita shi ya shiga cikin wani damuwa قال القرظي كعب بن محمد محمد بن كعب القرظي كيتي تدبرتها في القرآن nayi zurfin tunani akan a cikin alkur'ani da wannan maganar da kake faɗi fa idza humul munafiqun sai naga su ne munafikai fa wajadtuha sai na tadda ita a cikin wannan aya wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام yace wannan ma'anarsa wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi ma'anahu annahu yuzhiru lin islam zai nuna mutane ai shi musulmi ne kai masha Allah za a zo sallah da shi za a yi azumi da shi amma a zuciyarsa bai yarda da Allah ba Wai الله بما في قلبه من الكفر والنفاق zai dinga wato gaba gadi ga Allah maɗaukaki a kan kafirci da munafunci a zuciyarsa bai yadda da Allah ba amma in ka ganshi shi za ka ce musulmi ne musulmin kirki masha Allah za a iya yin duk wani abu a cutar da musulunci da musulmai da shi kamar yadda Allah maɗaukaki yake cewa ya safuna minan nas wala ya min Allah suna ɓoye wa mutane amma ba sa ɓoye wa Allah ba sa so mutane su gane cewa su munafukai ne amma ba su damu ba idan Allah ya san cewa su munafukai ne amma mutane ne damuwarsu ɓoye wa mutane suke saboda kafircin da ke cikin zukatansu shi sa Allah ce wa huwa alajjul hisab irin wa'annan su ne masu tsananin musu da za ka ja da su wallahi za su kada kai sun iya magana kuma a da za a yi su yi magana ka yi magana a yadda da kai sai an fi yadda da su a kanka saboda sun iya magana in yana magana dole ka nasu za ka ji kana masha Allah kai wani akwai baki amma zuciyarsa cike da kafirci da munafunci take aka kiyashe mu irin su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayatul munafiqi salatun alamomi na munafiki guda uku ne idza haddasa kadhaba in zai yi magana ya karya. wa idza wa'ada akhlafa in yayi alƙawari ya saba wa idza tumina khana idan ka amince da shi sai ya ha'inci a wata ruwaya manzala ce arba'un man kunna fihi kana munafikan khalisan kun ga sifofi hudu tun wanda ya tattara ta to ya zama tintirin munafiki ومن كانت فيه خصلة أو خصلة منهن كانت خصلة أو فيه خصلة من النفاق حتى يضعها duk wanda ya tattara guda ukun ko hudun to yana da munafiki ne tsantsa in kuma yana da ɗaya daga ciki to ya haɗa siffa ta munafunci tattare da shi sai ranar da ya batta idza haddasa raba. duk lokacin da zai yi magana sai yayi karya. wa idza wa'ada akhlafa idan ya alkawali ya saba wa idza tumina khana idan aka amince da shi yayi ha'inci wa idza khasama fajara idan yana kusuma zaka ji shi da ashariya iri iri in aka bata mai rai kuna kusuma kuna sa'in sa da shi in ya fara ashariya iri iri zaka ji shi ya iya ashariya to mutum ne irin wannan ɗabi'a to lallai wannan mutumin tsantsan munafiki ne Allah ka kiyashe mu shine Allah ya ce wa idza tawalla sa'a fil ardi idan ya juya baya daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya tafi a cikin doron ƙasa li yuksida fiha dan yayi barna a cikin doron ƙasan wa yuhlika al harsa wan nasl dan ya kashe dan ya lalata shukan mutanen Madina da kuma dabbobin da suke haihuwa wanda suke haifan musu uwayen garke sai ya kakkashe musu su kaga duk mai kiwo yayi idan ka kashe mai uwar garke ai ka kashe nan ko saboda ita ce yawan haihuwa don wata na haihuwan biyu wata uku da makamancin haka to kagan aka kashe kaga an kashe maka tsatsan da zaka samu wato dabbobi masu yawa kenan to kaga mugunta ce Allah madaukaki ya ce wallahu la yuhibbul fasad Allah baya son barna da irin waɗannan mutanen da suke barna wannan siffa ce ta munafikai kamar yadda Allah ce thumma adbara yas'a fa hashara nada fa qala ana rabbukumul a'la fa akhadahu Allah nakala al-akhirati wal ula kamar yadda ya yake nan inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha saboda haka Allah maɗaukaki ya ce Allah baya son ɓarna, ka daina ɓarna a doron ƙasa ashe kenan munafukai maɓannata ne a doron ƙasa kuma duk wanda yake da irin wannan aiki to yana da aiki na ɓarna a doron ƙasa to Allah baya so kuma Allah baya son ɓarna. saboda ɓarna yana jawo mutum fushin Allah kuma Allah ya ce duk maɓannaki a kashe shi لكن إنما جزاء الذين يعارفون الله ورسوله ويسعون في الأرض fil أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ألا Allah ليس كما قل waɗanda suke yaƙan Allah da manzansa barna a doron ƙasa yaƙan Allah ne da manzansa saboda Allah ya ce kada a yi kuma Allah baya so manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kuma ya ce baya so kai daidai da takobi din nan in za ka fita da shi manzan Allah ya ce kada ka yawo da shi kada ka zare takobi ka sa ta a cikin riganta ka ɓoye ta saboda wani kana kallo ta hankalinsa zai tashi hawan jininsa zai tashi ko yanzu da yana ganin takobi yanzu na hankalinsa zai tashi to haramun ne kai haka kada ka shigo da mutane masallaci don wani idan ya gani baya nutsuwa to haka ma kasuwa manzo Allah ya hana saboda ne kada a tada hankalin mutane a ga barna a doron ƙasa ai yana tada wa mutane hankali ko to Allah baya son barna sai ce an yi kattalu a kashe su aw yusallabu ko a tsire su aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf ko a yanke hannunsu na dama da kafansu ta hagu aw yunfaw min al ko a kore su a kasar a musu exile saboda barnan da yake a ce to an haramta mai wannan garin zalika lahum khizyun fi dunya Allah ce hakan wulakanci ne ga masu yin wannan a duniya walahum fil akhirati azabun azim a lahira suna da azaba mai girma a wurin Allah sai Allah ce illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim banda wanda suka tuba kafin ku kama su da robbery yake yi ku kai ta neman sa ina fata an gane can sai ya musulunta ya tuba ya bar wannan aikin ya koma wani gari ya ci gaba da aiki ya zama ustazu kai kuma ma'aikaci ne na gwamnati kuma irin wato cib ne masu leƙen asiri an tura ka daman ka je ka nemo inda yake kawai kana shiga wani gari kawai wani ƙauye sai ka gan shi zai hau mimbari ya zama ustazu da nistusa ya sha alkyabba ko kada ka ce a oga yalla oi ai na ga wani a gari kaza sai ka kamo shi ka tafi da shi a tun da ya zama ustazu Allah ce fa'alamu anna Allah ghafurur rahim ku sani wannan dokar da Allah ce ku kashe shi Allah ce ya yafe mai kar ku kama shi kaga ashe Allah yana son me yana so a tuba ne ko yanzu shekau din nan da min ga ga kau kau kau kau kau shugaban mahaukatan duniyar Najeriya ko ina fata an gane da misali bai mutu ba duk wannan barnan da yi Allah ce in ya tuba ya bari to in kun ga kun san shi bayan ya tuba ka ku kama shi in je ya tuba ya bar wannan harka ashe kenan hatta masu suturji da danginsa masu ke da ko yan daɗi bindiga da yau za su ce sun tuba Allah ya ce ni Allah na yafe musu kuma ka kuma su hukuncin da na ce a musu to ina kai gare ka kazo ka ce a ai irin wa'annan garar su a kashe su ai a'a Allah fa yana son bayinsa ba Allah ne ya ce ba son barna ba amma ya ce duk da barnan da suka yi in sun tuba Allah ce ya yafi to kai ne naka ko kai da ina ka kuma kaga Allah yana nuna maka qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ka gaya wa bayina da suka yi wa kawukan su barna wanda ya shiga garin mutane ya tsada su yan daji bindiga suwa suka yi wa barna kansu saboda wannan barnan da suka yi sun cuci kansu laifi ne babba a wurin Allah amma Allah ce inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a kai ku sani Allah fa na yafe zunubi gabaki ɗanta ranka ta kafanta in dai mutum ya tuba ya cika sharɗan tuba Allah ce na yafe innahu huwal ghafurur rahim Allah ne yawan gafara ne mai jin kai har wancan zai iya sha wanda ya kashi kuɗin al'umma kuma ba zai iya sha ba ina fata an gane in dai ya tuba saboda shi wannan raddul mazalim ka mai da ke zalunci sai ka da shi duk mutumin da ya aiki a misali a wani farastata na gwamnati ko a wani private organization haka ya tatsa ya tatsa ya dumbuza ya dumbuza ya kwasa ko a yana gani ya ci banza ba Allah bai ci banza ba abin da zai sa ya kubuta a lahira shine tun a duniya ya tuba idan ya tuba duk kudin da ya iba ya dauka ya mai da shi wannan ma'aikatan ya ce kai da na aiki a nan kuma na ci kuɗi iri kaza saboda haka na dawo da shi in local government ne misali kaduna north ko sai ya dawo ya kawo ta local government ya mai da kuɗin sannan ya nemi afuwa ya shigo gidan rediyo da tv ya yi airin ya ce jama'an kaduna Not ni ne wa ne ba na yi ciyaman a wannan wuri na ibi kuɗinku misali biliyan ɗaya don allah wa'anda na hana su alkhairin wannan dukiya su yafe min na tuba gashi na dawo da wannan biliyan ya sha ga waɗanda suke da rai waɗanda ba su da rai kuma shi da su a gaban Allah kuma sai a kiyama na duniya ya yanke waɗanda suke da rai waɗanda suka mutu lokacin shi kuma ya je gaban Allah sa warware tsakanin shi da su kaga idan mutum ya samu shi karfi kaji ana mai kawali ma ake yi saboda ne ana tunanin za a ja kaya ko eh kayan annama ne Allah ka shi mu eh su kuma masu kada Allah ya ba su jan kayan eh Allah ya shirya da su ya sa su yi wa addini hidima kuma su yi wa al'umma hidima to kaga wannan duka yana daga cikin barna haka shi ma mai kuɗi haka shi ma ɗa haɗa baki da ma'aikatan babanka misali ko masu gate ko kuma direban mahaifinka ka haɗa baki don ku cuce shi ko kuma mata kamar yadda suke yi da likitoci su haɗa baki da likita saboda ana so a tatsi miji miji ya ke ɓambaruwa kankara ne sai su haɗa baki Allah mata na yin wannan bala'i ka gama ta kawai ta zo kawai ta samu andulu libasol sai ta watsa a baki mijinta na shigowa sai ta yi oh! sai ka ga kun faru sai sai ka ga ɗauke ta yana ganin mata shi ta abin nan sai likita ya ce a'a yanzu kawai stress ne mata yawa a bacce ta kwana uku a huta huta ana mata allurar baki ya ne sun hada baki ne da likitan kawai ka za an zunguro mata wani bil dubu ɗari hudu dubu ɗari biyar sai su ka samu raba 50-50 da likita ya ja ɗari biyu da hamsin ita ta ja ɗari biyu da hamsin wallahi za ka gane koranka in aka haɗa baki da kai irin wannan ita ma ta gane kuranta wallahi sai ta dawo da kuɗin in ba ka ba a kiyama za ta gane kuranta yau mai firru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi matarka tana nafsi nafsi kai ma kana nafsi nafsi li kulli imri'in minhum yawma idin sha'anu yughnihi kowa ta kansa yake eh kama wani abokin mu wani dalibi an juzul qamar da yace wallahi bai gane wannan ayar ba sai a cikin karafawa muna level dalilin da ya sa aka yi aka yi withdrawing ɗinsa kenan mu muka tafi aji uku shi ya zauna aji biyu saboda a lokacin da yi karatu ba a gona abokinmu alaran ne sosai gangaren sai ce mai da Allah idan aka zo jarabawa dan Kano ne ya ce mai Allah zai kira sunansa idan ya kakare mai da Allah ya gaya mai an so shi sai ce mai ba komai ai idan muka zauna in ka kira ni ko in ka ce mai Idris zan gaya maka da aka zauna ana jarabawa kuma suna shi yana nan shi kuma wancan ɗin yana yana da ansa shi kuma yana bayansa sai idris idris ya yi shi kamar bai san shi ba kawai sai rubutu yake yana ta rubutu ya dinga kiransa ya yi banza da shi har aka gama da aka gama muka fito ina fitowa sai na gan shi yana la haula wala quwwata illa billahi al-ali sai na ce mai amadi shiru Ahmad ne sai ce wallahi ya Muhammad ma fahimtu hadhihi aya illa yau yace ban gane abinda ayan nan ke nufi ba sai yau yau ma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idin sha'nu yughni yace wallahi bai gane aya ba sai yanzu yace ina karanta ta amma ban gane ta ba sai yanzu da ya faru to kaga wani kaga ya zama masa wani darasi ko wallahi kuma sai da ya wuce aka yi withdrawing ɗinsa a nan aji biyu muka basa muka wuce aji uku ya zama jiniyan mu kamet ɗinmu ne sai zama jiniyan mu ta wannan dalilin to kaga a nan kowa nafsi ce kenan ko to saboda haka ka yi ƙoƙari ka gyara alaƙar ka duk wanda ka san ka cuce shi gara a cuce ka da zama kai ne matucin akwai zafi amma gara a cuce ka da zama kai ne matucin don al'ahira za ka gane koranka kuma manzo Allah yake itaki da'watul mazlum wa in kana kafiran ruwayin imam muslim yace ku ji tsoron addu'an mutumin da ka zalunce shi ko da kafiri ne idan yace Allah yi maka kaza an gama an gama shi sa akwai abubuwa da yawa mutane su suke haifarwa kansu irin wannan hatta mata duk matar da ta ziga wata mata ta daina ganin kimar mijinta saboda wannan zigan manzo Allah ce ba ni ba wannan mutumin kowa ne ko uba ne saboda wasu iyayen za ka ga su sun haifi mala'iku ‘ya'yansu ba sa kuskure duk abin da ƙasa ya ce mai shi ke nan mala'ika ce wahayi ne daga Allah kawai shi ke nan abin da ta faɗi daidai ne sai mijin ya zo ya zagi mijin a gabanta wannan kuskure ne ina fata an gane ba a zagi don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce laisa minna man khabba mara'atan ala zawjiha baya cikin mabiya na duk wanda ya zuga mata ta daina ganin kimar mijin ba ni ba shi ba ni ba shi aw abdan ala shahidihi ko kuma bawa akan mai gidansa misali yaron gida ne yana wa mai gidansa aiki ana haduwa da shi sai a ce ka ina mugun da gidan nan haka aka ce tun da daina ka daina ganin shi da kwargini ko to manzo Allah ce in ki haka ba ni ba ku? ina mata an gane to kaga mutane da yawa suna yin irin wannan mata ma suna yin irin wannan akwai wani makwabci ne ga makwabci su biyu ne matar ɗaya daga cikin makwabcin ta ziga ɗaya matan makwabcin suka samu matsala da mijin har suka samu matsala mai muni to daga baya ɗaya mijin ya gano matar makwabcinsa ita ce ta ziga matan shi har abin nan ya faru ya ce Allah ya isa da ba ya ce Allah zai ka mata musiba a ɗakinta wallahi da wata musibar ta zo da ta ta kama wannan gidan mijin da ya kama ta yadda ta san ɗan rasula haka ya dinga mata ciko da ofakot ni aka kira ni na zo na kwace ta a hannun shi da aka zo ana zance wancan mijin ya ce ai ba ta ga komai ba tukunna a ta zuga matar shi ba na gaba ma na zuwa kaga nan?' shi ne ta nace manzan Allah ya yi gaskiya da ya ce ne ba shi ba wanda yake zuga mata a kan miji Ka ga Allah ya isan da yayi ya kama ta kuma matan ta ce sun yi shekara wajen ashirin da mijin bai taba hararanta ba amma ga shi ta wani dalili ya mata duka sai da aka kwace ta a hannun shi kaga alhaki ya jawo ko bakin wani to shi sa wani da yawan mu muna shiga cikin musiba da bala'i a rayuwa ta dalilin wanda wasu da muka cuta ko muka shiga hakkin su suka yi mana baki wallahi wani na lalacewa ne ta wannan dalilin Allah ka shirye da mu to shi sa Allah madaukaki yace irin wannan mutumin yana fadawa cikin wannan musiba da bala'i Allah ka kiyashe mu shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna abghadha rijal ila Allah al-alad khasm a cikin maza wanda Allah ya fi kinsa shine mutum ne, bala'in musu wani fadin inda yake sai an yi musu da shi to irin wannan Allah baya san su in ka san kana ciki ka yi ƙoƙari ka dena in ma bakinka ya saba hmm, ka yi ƙoƙari ka rike shi kada ya kama zan wani ya iya musu kuma in aka fara musu da shi wallahi ba a ka da shi sai dai ku gaji ku yi shiru ba a taɓa ka da shi to siffa ce ta munafukai kada ka zama irin wannan mutumin ka yi ƙoƙari ka iya bakin ka Allah shirya da mu an nuna min lokaci yayi za mu tsaya akan wannan aya idan Allah ya raya mu a lokaci da ba gobe kenan insha Allah subhanahu wataala sai mu tashi wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad insha Allah na'am idan mutum yana da idan ya mai bukata zai aji ne zai azumin ne kafin biyan bukata ko ko bayan biyan bukata sannan in bai yi ne shi alwashi wato ya halatta mutum zai iya yin alwashi amma wasu malamai ma sun ce makaruhi ne saboda hukumar da ke biyowa baya idan kai alwashi kuma Allah ya cika maka kake cikawa dan in ka cikawa Allah na mai da kai munafiki cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi akwai wanda yayi wa Allah alwashi ya Allah a bashi kuɗi idan aka bashi dukiya mai yawa maɗuɗu ya ce zai yi sadaka zai yi kyauta zai dinga taimakawa addinin Allah shine wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min salihin shine sai Allah ya ce ni falamma atahu min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun a'aqabahum نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون دليل هكا ألا Wulaƙanta shi ya mai da shi munafiki saboda ya yi alkawari kuma bai cika ba Shi ne alwashi shi sa wasu malamai suka ce alwashi makruhi ne kai amma ya halatta za ka iya yin alwashi to a ka'idan in kai alwashi ya Allah in an bani kaza zan yi kaza to in Allah ya baka abin nan to dole kai amma in abin bai samu ba shi kenan ga yin abin cika shi bai zama dole akan ka ba sai dai in da son samu ne ka yi duk da sun baka samu ba amma in baka yi ba baka yi laifi ba amma in ka samu abin da Allah ya baka din ko kai alwashi a gansa dole ka yi in ba haka ba to zai zama maka matsala kuma ko da ka mutu ne ana bin ka bashi zai iya zama yin shigan ka wuta dole kuma ka gaya wa ƴaƴanka in ka mutu su jika maka dan zai zama maka matsala an gane wannan to dole ka cika shi لماذا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ الله تعالى ما يكلم بذلك ما لما فينا في محك من القرآن duk wata ramadan yana kama iyalin ta gaba daya yana zama sallar tarawi a gidansa wani lokacin da kuma sallaci zai zai fushi da baka to malam ya halatta ne ban zuwa masallaci mu yi sallan ba wai ya halatta bane bal wajibi ne ka faranta wa baban rai irin wannan tambayar ta zo ga imamu hassan al-basri wani ne yake mai tambaya ya ce akar masallahu ni mutum ne ina son kiyamun laili ina son siyamun nahar yin azumi da yini ya ce amma babata tana shiga cikin tashin hankali saboda in ne azumi ina jigata ita kuma hankalinta sai ya tashi saboda tana gani na cikin tashin hankali a wahala sai hankalinta ya tashi kuma in dare ya yi in na tashi na yi kiyamun laili in gari ya waye in ba na dan samu na dan rinsa ne sai in kasa aikatuwa babata ta ce duk wa'annan ibadoji in kyale saboda yana damunta a zuciya akara makallahu me ya kamata in yi imamu hassan al-basri mai kiyamun laili da kiyamun nahar yace sunna ce musabiya na ce amma faranta wa baba kare wajibi ne ka yadda da ita wajibi ne ka bar wa'annan na fulfulin ka yi wajibi ya fi maka alkhairi haka shi ma tarawihi sunna ce musabiya amma faranta wa baban karai wajibi ne saboda haka dole ka ajiye wannan ka bi saboda ka faranta wa baban kare a nan za ka samu yadda Allah saboda manzo Allah ce alwalidu awsatu abwabil janna kaga uba shine wato mafi tsadan kofar aljanna ko tsaka tsaki na kofar aljanna in shi ta faqbalhu wa in shi ta fadiyihu in ka ga dama ka karbe shi in ka ga dama ka tozartar da shi kin dai kana sa aljanna to ga babanka saboda haka ka bi shi sau da kafa za ka samu aljanna tunda asalin sunnan tarawihi yinta a masallaci ya fi lada amma tun daga babanta abin da ya fi so yana ɓata masa rai in ka fita kuma ɓata wa mahaifinka rai matsala ce a rayuwarka to ka haƙura ka bar wancan sunnan mustahabiya ka yi wajibi shine sai ka samu yaddan Allah ina ta an gane na Thank idan kana da kuɗi kuma kana da kuɗin da za ka iya zuwa aikin hajji ka je ka yi aikin hajjin duk abin da kake nema na alkhairi a wajen auren idan ka dawo Allah zai maka buɗi saboda manzon Allah sallallahu alaihi a cikin hadisin Imam Tirmidhi yake cewa salasatun haqqun ala Allah aunihi mutane uku Allah ya daura wa kansa wajibi ne sai ya taimake su sai ce annaki hullazi arada al-afaf shine muhallin shahid mai aure wanda yake so ya auren da yana so ya katange kansa daga zina to Allah ya dau alkawali zai bashi abin da zai iya yin wannan auren saboda ka idan ka je kai aikin hajji arziki ai zai kwararo maka tunda hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku dinga bibiya tabi'u bainal hajji wal umra ku yawaita bibiyan aikin hajji da umra in ka je ka zuwa in ka je ka ƙara zuwa saboda yana kankare talauci kamar yadda wuta yake kankare datti na bakin ƙarfe, to saboda haka ka je kai aikin hajjin idan ka dawo abin da za ka yi auren Allah zai maka insha Allah amma kudin da ya fi zarafi a yanzu dabbar da ya saboda shi ba zai tsaya yi mutane saboda ba shi da aure rashin aure ba uzuri ba ne tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man wajada si'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana hadisin Imam Ahmad yace duk wanda yake da budin da zai iya layya yake yin layya kan ma ya kuskure ya zo idi ba ma bukatar ganin sa ya je zauna a gidan babansa da mamansa ba sharadi bane sai kana da mata za ka yi layya sai dai a babun isari idan kana ganin cewa in ka yi layya ka yi wa iyayenka ba zai zama maka matsala tsakaninka da su za su yi wato za su yi fushi da kai to sai ka siyan musu dabban saboda ka ta su a kan karan kanta ba su to idan suka yi maka addu'a za ka samu ladan layyar kuma za ka samu ɗaukaka a wurin Allah abin da ka kashe Allah subhanahu wa ta'ala zai baka mafificin wannan abin sai dai in kuma kana da daman da za iya siyan naka da nasu to wajibi ne ka siya musu kuma ka siya wa kanka eh Allah ya sa mu dace tambaya ba ta fito ba ya tambaya ce cewa idan aka yi turiki aka biya ta na'am idan nashi ne pos ɗin wanda ya yi registration ɗin shi da shagonsa bai kamata ya yi caji ba ina fata an gane amma idan na wani ne wanda ya ajiye shi kusa da shi saboda hakan babu laifi idan an yi caji tun da wancan ne ke da shi shi kudin shi za a cire masa amma kuma idan haɗa baki ya yi da wancan kuma nashin ne kamar yadda ma'an kasuwa suke yi ko sai ce ka biya kuma ka biya charges wanda asalin cajis ɗin kuma nashin ne aljihun shi zai zo to wannan kaga ya yi ba daidai ba ina fata an gane bai kyautata ba saboda haka Allah ya bashi ikon gyara harka na kasuwancinsa ya bashi ikon yin abin da ya dace saboda ba tarin kuɗin ba albarkan kuɗin shi ake nema wani zai tara kuɗin amma babu albarka ina fata an gane shi sa zaka ga da yawa a cikin ɗan wannan kankanin muna kawajin shugabannin mu wai sun tsuntata mana wallahi yawanci mu muke kuntata wa kanmu shi sa irin wa'annan ka duba nan da yan kwanaki zaka yi ta jin gobara na tashi saboda yawancinsu su sun ci haramun yawancin sun ci riba kuma daman riba duk wanda ya ci riba dama Allah ce fa azanu bi harbin in Allah wa rasuli Allah ce kai ina shelanta maka wallahi ni zan yake ka ko gwamnan garin ku yace zai yake ka ya ka balle a ce Allah da kansa yace zai yake ka ina zaka kai kaga ba za ka kai ko ina ba to shi sa karshe za ka ga gobara na yawan tashi a irin wa'annan kasuwannin da kuma wa'anda suke wannan kasuwancin bari ba yanzu an gama hada-hadan canji ba to za ka ga a nan da 'yan lokaci za ka ji kasuwanni a ci da wuta saboda wasu sun kawo in tsohon naira ne dubu kaza in sabon naira ne kaza ko ka sani ka ci guba za ka ji kuwa wuta na yawan cin shagunansu da kasuwanninsu Allah ka shirye da mu masu yin wannan Allah ka shirye su Allah ka ganar da su Allah ka sa su gane cewa abin da suke yi kadiri bane kuma kudin ba zai karu ba kuma ga bala'i a gida ga bala'i a kasuwa a Allah ka shirye da mu saboda haka lokaci yayi abin da muka karanta daidai, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karba mana akwai ɗan uwa mana Abubakar a ah, can ya kawo mana ziyara Allah ya saka da alkhairi za mu so ya ɗan zo ya ɗan ba da kalma guda ɗaya ko biyu ta shi kenan Allah ya karɓa ah, Allah aboki ne kuma amiri tare muka yi karatu a sudan ah, kuma aka yi harka ta kusantarwa da baki ɗaya kuma har yanzu ana tare Allah ya sata masa da alkhairi da wannan ziyara da ya kawo mana kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mai da shi gida lafiya Ah, yanda Allah haɗa fuskokin mu a wannan wuri ya Allah mana roƙonka ka hada mu a cikin firdausul a'la gabanin da ka azabta mu na ya rasu Allahu akbar Allahu akbar akwai malam Abdulkarim na angwari ne Allah ya masa rasuwa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta masa ya ji kansa da rahma ya sa aljanna makomansa jinyan da yayi Allah ya sa kafara ne dan sa kuwa kwanaki zo ziyara wuri na a jami'a saboda na karanta da shi a secondary school lokacin Allah ya ji kansa Allah ramshe sa Allah ya sa aljanna makomansa ya Allah muna roƙon ka yadda ka fuskokin mu a wannan wuri ka tara mu a cikin firdausul a'la ka gafarta mana zanabanmu kamar yadda ka haɗa fuskokin ma'anan ya Allah muna roƙonka ka tara mu a cikin firdausul a'ala tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shugabannin da ka azurta mu da su a wannan dan sakantani ya Allah muna roƙonka ka tausasa zukatansu ka sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu ya Allah ka kame hannayensu kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya Allah muna roƙonka ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar ka ba ya Allah ka kame hannayenmu da nasu kada ka ɗaura mu akan ababen da zai zama matsala tsakaninmu da kai da su ya Allah ka shirya mana da su ka sa su yi abin da zai amfani mu duniya da lahira duk wanda zai amfani da su wajen cutar da mu ya Allah kada ka ba su iko duk wanda zai amfani da su wajen haɗa ayyuka na alkhairi ya Allah ka yi amfani da su da mu din gabaki ɗaya akan wa'annan ayyuka na alkhairi wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa ya Allah yanda ka bashi dukiya ka bashi ikon sarrafa dukiyar nan wajen yi wa addinin ka hidima muna roƙon ka mu ma ka ba mu dukiyar da za mu yi wa addini hidima irin wanda ya yi ko fiye da wanda ya yi da mu da shi ya Allah ka tsaya mana a matsayin ibada masu kallon mu da sauraro ya Allah muna roƙonka ka hada mu da su gabaki ɗaya a cikin firdausil a'la subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk